اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gadar haɗuwar mu a wannan yammaci mai tarin albarka duk sauran ƙura sun karanta hamalutu sun mallaji na yalunahum sannan mataki na biyu su ne waɗanda suke bin sahabbai ma'ana suwa kenan tabi'ai kenan sun mallazi na ilunahum sannan waɗanda suke bin mataki nawa na tabi'ai ma'ana sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in to daga nan ba kuma fa waɗannan zamani su ne mafi kyawun zamani su ne fitintunubu ba su yada a wannan zamani ba kuma galibi littafan da muke karantawa na aƙida za a ga duk sun riski waɗannan zamaninnuka ibn abi daud ya riski waɗannan lokutan shi yasa aqidar ta asalin ahli sunna wal jama'a ke karantawa wa afdalus sahaba al khulafa ar rashidun mana ya mana bayani kan sahabai a dunkula a ture yanzu kuma zai mana su filla filla dake dake yake cewa kul khaira abunna khaira qawlan fi sahabati kullihim wala tuqta'anan ta'ibu wa tujrahu yace wa afdalu sahaba fiyayyan sahabbai in kana lissafawa al-khulafa'ur rashidun sune halifofi guda hudu ar-rashidun wanda yake shiryayyu al-mahdiyun al-rashidun masu shiryawa al-mahdiyun wanda aka shirye da su waɗannan sahabbai sune wa Abu Bakrin na farko kenan summa Umar shi yasa ya aka fi da summa thumma tufidu at-tartib wa tarahi amma wawun la yaqtadi at-tartib an ga ya tafi da wawun ba shi ke nuna daga wannan sai wannan ba a larabci ya halatta ka ce sara'asa daulata Najeriya Ibrahim Babangida wa Sani Abata wa Bukhari wa kaga ya shugabanci Najeriya Ibrahim Babangida sai ka cewa Sani Abata sai ka cewa Buhari saboda ka ya tafi da me da wawun ba yana nuna daga wannan sai wannan ba amma adafi da summa yana nuna daga wannan sai wannan in ga adafi da summa to da kyar za ka kai kanka sai ka sha na hau sosai kafin kafin shi kanka saboda haka ya ce abubakar shine na farko daga abubakar saiwa summa umar summa uthman summa ali radiyallahu anhum ajma'in wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idaman sun usman al-arja'u mun zama kenan hudu uku kai guda biyu abubakar mar kenan sun usman al-arja'u nawa kenan uku wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكيدة أهل السنة كذا أن بتتأيى دقتكين صحابا من الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكرين سيدة أنبتو ما في كو بوايك كوان أنبتو با آآ أنبتو ما في كو shi sa ya kawo da lafazin ahsan an ce wani ya ce radiyallahu anhu kan bi kenan na ahlus sunna da an ce wane za su ce rafi Allah anhu ko akwai abin da kuke ce wannan da an faɗa ko kana jin wani hikidu a wani sahabi ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan bi kenan ahlus sunna malam saboda ka wani ita ce aqida ta ahlus sunna malam ya ibn abi daud ya buɗe ko ya fayyace al'amura sosai da sosai akan wannan yake cewa abin nan da filfata ayu lissahabati tamdahu ya ce a cikin suratul fatahi akwai ayoyi masu tari wahi zai ce ayun ya kawo abin nan jamu takfir akwai ayoyi masu tarin yawa kamar wace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu balle dan shi ya zo ya ce ai daga baya kuma sun canza to Allah ya ce alima ma fi qulubihim ba dai zuciya ce ita ce Allah shine alimin da za su sudur ba to ya ce fa'alima ma fi qulubihim duk ma da abin da ka ce in ma ya ce sun canza in ma ya ce ba su canza ba in ma ya ce Allah ya ce ya san abin da ke zukatansu kuma ya yarda da su sai me kuma eh Muhammadu Rasulullah wallazina ma huwa ashidda'u alal kufar Ruha ruhama bainahum malan tarahum an sujada Allah ta'ala ne iya be su ya ba da shaida su yace tarahum an sujada shi waye ya be shi akan wannan Allah ya tsare mu mana abin da ya shafi shi'anci da duk wata tawaga shi'a rafida shi'a imamiyya alisna ashariya wace yake ita tafi karfi domin su ma shi'a din kungiya kungiya ce ko a yanzu akwai wanda yake ba sa bin nazariya suna ganin shi ba dan shi'a bane shi a shi suna tuhuma shi ma a shi'ancin don su sun riga sun wuce kun bayanci waɗannan kuwa ko ma wannan abin na ta kashe su akan cutar akan abin nan mutuwa mutuwa daɗi auren mutuwa din nan auren mutuwa kun bayanci wannan da ke kuwa an ɗibi samari da yawa an dora su auren mutuwa gago ya za a yi mutum da kere ke neman abin da zai ci Allah ya sauke da kyar yake nema abin da zai kai bakin salati abin nan wa Allah yadhkar ahad min sahabati rasul illa bi asani dhikrin wal insaki amma shajara bainahum akida ta sunna shine mutun ya kame bakin shi akan dangane da abin da ya gudana tsakanin su shi take akida ta ahlus sunna mutun ya kama bakin shi sai ga yana cewa to ai ai to ai Uthman bin Affan bai baya na aka sulhun Hudaybiyya ai Uthman bin Affan to ai ya gudu ranar Badar ya zaka bashi amsa ya gudu ranar Uhud kai ba ranar Badar ba ya gudu ranar Uhud to ai Uthman bin Affan ai bai ma je yakin Badar ba tambayoyi nawa kenan uku na farko dai abin da ya sa bai je yakin Badar ba Shi ne Usman bin Affan yana auren wa eh diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da lafiya sai makin Allah ya ce ya zauna ya jinyata ya ji ko bai je ba wannan ya je kenan abu na biyu Usman bin Affan sun ce wai ya gudu ranar Uhud to me Allah ta'ala ya ce wala kana nasara kuma abin nan yake cewa yake cewa kawo mu farkon ayan mana ku kawo mu farkon ayan mana da sadakum Allah wa adahu idh tuhsunhum bi idhni hatta idha wata na sa'atu fil amri wa a saitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliakum wa laqad afa ankum wallahi hakika Allah ya muku afwa dan shi'a baya ƙara iya wala kada fa ankum sai ya tsaya iya nan kuma la yace innal ladina tawallu minkum yawmal taqal jam'an inna mastazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu wala kada afa Allahu anhum duk sai da Allah ta'ala ya kawo tawkidi sosai da sosai to amma shi da yake kullun akwai gil a zuciyar shi da kake addu'a wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu to amma shi da yake a kowane gilludin a zuce shi kullum yana ganin su masu laifi ne wanda yake ba da zabe sun tsaya tsayin daga sun yada addinin nan ba da tuni kowa yana can kan addinin iyayen shi da kakannin shi wanda yana ce yana bautar rina wani yana bautar matsatsaku wani yana ce yana bautar akuya wani kowa da al'adar gidansu zai je ta bauta ko ba kai ke ba Allah ya tsare mu wal imsaku amma shajara bainahum mutun ya kama bakin shi dangane da abin da ya gudana su tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya bin Abi Sufyan ko dai da abubuwa ka kama bakinka wa annum ahaqun nas ka sani fa su sahabban nan sune mafi cancantar mutane an yultamisa lahum ahsan al makharij a saman musu mafi kyawun mafita ai musu duk wata hanya da zaka bi ka neman musu mafita sune mafi cancantar da yadda za ka yi wa mutumin kware ne muka samu mishi mafita da kowanne ya yi ijtihadi kuma wanda ya yi ijtihadi kun karanta jiya ko shagaran jiya ne a usul fiqi sai yana da me lada biyu in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da me lada daya sai Allah ta'ala ke wa in taifatani min almu'minina qatatalu ya nuna duk mutum biyu ne musulmai ne kenan fa asulu bainahuma ku yi sulu tsakaninsu kuma aqida ta shi sunna shine ali bin abi talib shine wanda yake akan gaskiya shine ijtihadin shi ya dace da daidai kun gano wannan ko dalilin su hadisin da ke cikin muslim da yake cewa ta qatulu ammar al baghiya kuma ammar bani asir yana tare da wa da ali bin abi talib wani shi zai kira ta ahlus sunna kuma ba sa taba ganin muawiya a matsayin wani mutumin da yake kafiri a'udhu billahi minash shaitani rajim to wanda yake babbar aqida ta shi'a shi sai ibn abi dawud yake cewa me wa aisha ummul mu'minina wa khaluna muawiyatun akrim bihi mamnahu wa yuzanna bihim ahsan al madahib kuma a nema musu mafi kyawun mazhaba mafi kyawun mafita Matsala ta 28 wa ta'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim dole ne mutun yayi wa ya yayi biyayya li a'immatil muslimin ga shugabanni waɗanda suke musulmai shugabanni ne na musulmai musulunci ne ya dora su kuma musulunci suke wa aiki waɗannan wajibi ne a musu biyayya ko kaki ko kaso a cikin abin da yi maka daidai ko yi maka ko ya bata maka rai wa ulama'ihim da malamai dole ne malamai a musu biyayya idan malamai ba su samu goyon bayan al'umma wurin yi musu biyayya ba to lalle za al'umma za ta samu kanta cikin tangal tangal Allah ta'ala ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur daga kuskure ne a ce wai za a tutse malami sai an kure shi malam rabi da yayi wannan magana filla filla lokacin da yake da yake bude wannan daura din malamai ana kokarin a samu musu mafita a yi musu kyakkyawan zato in ma mutum tuntuɓin harshe iya ka same shi a gefe guda ku tattauna kabiyar da je sauransu ana yi wa malamai biyayya sosai da sosai malam ya kara haske akan matsala ta ashirin 29 yake cewa wattiba'u salafi salihi da yin biyayya da bin makwafi nawa A salafu salih magabata na kwarai karka ce magabata kawai ka shiru sai ka fada ka hada da na kwarai a asarihim da bin gurabunsu karka daga kafa akan abin da suka daga iyayen da suka taka nan zaka taka iyayen da suka tsaya nan zaka tsaya wal istighfaru lahum da kuma roƙa musu gafara in ba kuma ta ba lokacin da muke ha'iyya mun tsananta magana sosai lokacin da mutum zai bude bakin shi ya ce imam malik din me a billah shi yana wa imam malik ibn anas kallo kamar wani kallon malamin unguwarsu ko ba ka yake ba ya ji yana kamar shi yana zai iya haɗa magana shi sai imam maliki ibn anas ko ba a samu kai cikin irin wannan yanayi ba duk wanda kaga yana wannan ba ba yana bin tafarki na magabata bane ka sani ba yana kan mazhaba ne na ahlus sunna ba mutum ya dinga faɗan maganganun da in malamin shi aka faɗawa ba zai ji daɗi ba a ce imam malik ibn anas yake faɗawa ko imam shafi ko abu hanifa wanda yake su abin ma da kake mai da martani a kan shi su ba wata ma ba su sani ba mun yi magana nan sosai da zuwa makamanta ba akwai yan dakon malikiya wanda yake tun a aƙida ma sun yi fito na fito da imam malik ibn anas dan ya ce me fi aqatil lash'ari fa aqida shi dan asha'ira ne wa fiqh maliki a fiqh kuma shi dan malikiya ne wa fi tariqa fa junaidu a saliki a ɗariƙa kuma shi junaidu junaidiya yake junaidu ike bi to saboda Allah wani ɗan malikiya ne kai kuma da fikihunka da akidaka da ka da koma mai naka duk ka tattare me ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabai suka fassara ya sahabai suka aikata shikenan akan wannan kake kuma wallahi in ba wannan hanya aka bu ba duk wata hanya ta biyu doguwar hanya ce domin yanzu ka buɗe kofar a buɗe kana da malami ko bakar malami eh ni ma na da shi kuma da shi shi ma yana da malami ko ba shi da shi an zama malamai na? kenan uku to haka yanzu in zan in zaka ce za a ta malami ne to kaga yanzu ba zan sake na malamin ba kai ma ba za ka sake naka ba shi ma ba zai sake na shi ba yanzu an samu baraka ko ba samu ba sai a ce to tunda mun yarda da annabi tsira da aminci Allah shine shugaban malamai shine shugaban annabawa imamul mursalina duk a ajiye waɗannan a kama nashi ya sahabbai suka fassara saboda Allah za a samu haɗin kai kuma za a samu ba to wannan hanya kuma ita za ta haɗa kai amma duk wata hanya kada yi magana a ƙida saboda Allah su magana me za a yi eh Allah ya sauke rubuta tambayar ka wal istighfaru lahum da neman musu gafara kai ka san irin hidimar da suka yi shi yasa kake gani galibi karantarwa ta ahlus sunna da zarar za ka karanta littafin malami sai ka roƙa mashi rahama qala muallifu rahimahullah haka ka ji ana karanta Meru mawallafin littafin nan Allah ya mishi rahama ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kullun waɗannan bayan Allah ba abin da zamu sa kanka musu da shi illa mu dinga roƙa musu gafara ko akwai wani abu babu raka <clears throat> dole ne ya zama na addinin ka ka ɗebo shi ne daga yadda manzalar tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zo da shi a fahimtar magabata watar kun mira'i tsala tauke ta talatin watar kun mira'i wal jidal fi din watar watar da birin jayayya wal jidal da kuma jidali fi din a cikin addini ahlus sunna sun kwaba kan mutane sosai da sosai ana wani ashirin na talatin ne ta ashirin na talatin ita ce ittiba'u salafus salihi واقتفاء آثارهم na talatin مثلا ترك المراء والجدال musulunci bai yadda da jayayya ba kullum mutum ba abin da ya sani sai jayayya mutum zai je ya kashe dare yana neman fasara wata kalma a cikin munji ko cikin abin nan littafan sunna da kyar ya samo ta da sassafe sai zai tambayi wani ka san kalma guda kuwa Ka san ma'anar wannan kalmar ai ta jayayya akan shi wai shi yanzu ya gano li irabin ta koya ko makamacin haka ko kuma mutum ba abin da yake a gaban shi sai ya samu niyyar shi wurin neman ilimi ita ce dan yayi jayayya da malamai ya nuna majahilai kuma shi malami ne wannan ba kira ce ta ahlus sunna ba ahlus sun tambadar da wannan sun ce wannan ba da su bace amma aljidal akan abin da ya shafi daidai ka tattauna da mutum kai munazara da shi domin ka nuna mishi asalin gaskiya wannan ya halatta udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ahsan mana mujadala ita ce gaba ta nawa ta uku udu ila sabili rabbika bil hikma kai mai da'awa da hikima kai hikima kai hikimar yaki wal mau'izati al hasana ka zo kai mai wa'azi daga da'awa ka zo kai mai wa'azi yaƙi yanzu me yake bukata jayayya yake bukata mujadala muƙabala yake bukata sai a baje kolin aƙida kun bai ci wannan duk wata hanya da za ka bi shi ta lallama akan ka gamsar da shi yaƙi yadda yanzu so yake a iya ƙure to bismillah wajajilhum billati ihatan sai kai mujadala da shi da abin da yake shine mafi kyawu mafi ɗauraga kar ga manta su ma duk wani mai barna yana jayayya domin ya kare shi ne wajadalu bil haqqi abuna wajadalu bil batil yudhihu bil sun yi jayayya da barna wai domin su bishe su binne gaskiya kuma Allah ta'ala ya yaki sai Allah ta'ala ya tabbatar da abin da yake shine gaskiya mas'ala ta 31 ita ce watarku ma a hadasa hulmu muhdithun mutum ya bar dukkan abin da masu farawa suka fara da shi kaji malikiya kenan ba ita ba maulidi ko kai ka taba gani tun daga akhbari ishmawi iziya risala abin nan ibn ashir qurtubi me yake suna akarabu da duk littafin malikiya na kusa da na nesa ka taba ganin babu maulidi eh bukhari tun daga arba'un hadis har zuwa sai bukhari ka taba ganin babu maulidi ka taba gani Allah ya sauwa babu shi saboda haka ahlus sunna kwaban mutane suke domin bid'a masifa ce har wasu suna ganin bid'a ta fi laifi laifi domin mai laifi mai shan giya yana cewa don Allah a taimaka mana da addu'a abin nan ya dame su shi ma so yake bari ka taba jin mai bidi'a yana jin cewar wai laifi yake yi eh karka ji cewa yake yi ma fa wai taqarrubi yake yi neman kusanci yake da Allah ta'ala da wannan shi zaka je ganin ahlus sunna gaba daya suke a hirdin mutane dan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gari shi bada yace wa iyyakum wa muhdathatul umur Isa ibn Abi Dawud yace me tamassak bihablillah wattabi'il huda ولا تكن بدعيا لعلكم تفلحوا وجن بكتاب الله والسنن التي اتت رسول الله تنجو وتربه قال كذلك رسول الله سورك اهل السنه غفا ديا بس ابونا sun yi adawa sun bayyana wa mutane hakikanin barnar bid'a kuma ba su ba bid'a waɗannan maganganu kuma haza itiqadu haza itiqadu shafi'i wa maliki wa abi hanifa kuma usmana yunqalu wan e haka na fara kuma hamadu yunqalu kun gano wannan ku wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna aƙida wasu take daidai malam sai ya rufe wannan aƙida da cewar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad nabihi wanda yake annabinsa wa ala alihi tsira da aminci Allah su tabbata gare su tabbata ga ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watakila mun zo karatu kan lamiya za mu magana kan waye ahalin nabi sallallahu alaihi wasallam dan shekul islam ibn taymiya yana cewa me yake cewa kun yi shiru wa mawaddatul qurba biha atawassalu za mu magana akan wasu al alqurba dan Allah ta'ala yake cewa kullu as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba wa azwaji tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ga tabbata ga mata manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa zurriyati da zuriyarsa wa kallama tasliman kasira kaga wannan dama yana da cikin rubuce-rubuce na ahlus sunna idan sun kammala sai su rufe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu shatibi shi ma da ya kammala shatibiyarsa mai beti dubu daya da ɗari ɗaya da saba'in da uku sai ya wa akhiri da awana bi tawfiqi rabbina an alhamdulillahi alladhi wahdahu ala wa ba'du salatu llahi thumma salamuhu ala sayyidil khalqi rida mutanakhila muhammadin al-muqtar al-majdi ka'abatan salatan tubari riha miskan wa mandala wa tubdi ala ashabi nafahatiha tanahin zarnaban wa qaranfula. haka imamu shatibi ya faɗa da ya kammala shatibi ya shiga daya hakan nan ma nasiru sa'adi da ya kammala mai kawai da fiqhiyya yake cewa walhamdulillahi ala tamami fil bada'i wal khitami wad dawami ثم الصلاة مع سلام شيء على النبي wa وتابعين من رغم Allah Ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madawaka Allah ta'ala ka amfana da mu da abin da muka ji ya Allah mawallafin wannan littafi Allah ka haska kabarin shi Allah ka sanya alkhairi ga zuriyarsa Allah ka albarkaci zuriyarsa ya Allah muna roƙon ga sunayen kyakkyawa da sifofin kamar dauka ya Allah wannan ibn abi zaid alqairawani ya Allah ka jikan shi da gafara Allah ka rahamshe shi Allah ka sanya shi cikin gidan aljanna Allah ka sanya shi cikin gidan aljanna ta alfirdaus ya Allah ka amfana da mu da abin da muka ji Allah ka yi rahama ga malamanmu da iyayenmu da dukkan yan uwan musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukansu da gafara Allah ka rahamshe su idan cika mu ta zo ya Allah ka ɗauki rayuwar mu akan tafarki na ahlus sunna ka sanya kalmar mu ta karshe ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akhir da'wana bi tawfiq rabbina an alhamdulillahi alladhi wa'adahu ala